الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو ديو ويني نبيو ga wannan wata mai albarka watan ramadan na kalandar musulunci hijira dubu ɗaya da ɗari da arba'in da an daidai da watan bature ashirin da hudu kenan ko a watan uku na dubu biyu da ashirin da uku kuma a wannan masallaci mai albarka na ashek abubakar gumi da ke mariri a titin maiduguri road kusa da kasuwar Ingoro inda muke karatun tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan wata mai albarka hikimar da ta sa malamai suke tafsirin alkur'ani da farko ya tabbata a sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ne da ya zo cikin sai bukhari a cikin kitabu bada'il wahyi cewa abdullahi dan abbas ya ce jibril alaihi salatu wassalam wanda malami ne ga manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana zuwa masa kullum a cikin wannan wata ya masa bitar alkur'ani abubuwan da aka karanta a shekarar ayi yi bitar su a maimaita su a sake yi wa manzo Allah bayani filla filla kuma a cikin wannan wata malamai suka ce to lalle wannan yana nuna bitar qur'ani da bibiyarsa da tafsirinsa da bayaninsa da karanta shi <clears throat> ibada ne kuma ya danganci duk yadda mutum yake da kowane yare shi so shi zai ja bakin sai fassara wani ne zai ja duk wani abin da ake nema zai kawai a yi bitar ƙur'ani kuma hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa wa majita ma'a qaumun fi baitin min buyutillah babu waɗansu mutane shi ma na annabi ya magana a matsayin na kira ta zo a siyaƙin na fari ba waɗansu mutane kowace irin yare kowace irin kabila idan musulmai ne da ba su haɗu a wani gida ko wani ɗaki daga ɗakunan Allah shi ne masallaci fi baitin min buyutillah nan ma annabi ya sa na kira dan a nuna ma kowane irin masallaci na unguwar ku na ƙauyen ku <coughs> na kowane gari sai mutane su haɗu suna karanta littafin Allah nuna kitab Allah ko dai tilawa suke suna koya <clears throat> ko ana biya mutu, ko suna musaffa wa na bainahum suna kuma bita su da sun sa tsakanin ko kan ta sa ko koyan karantawa ko sanin ma'anoninsa duk da abin da ya shafi ƙur'ani. annabi ya ce sai mala'iku sun kewaye illa haɓɓatumul mala'ika wa gashi ya mun rahama kuma rahama za ta lullube wa zakarahumullahu kiman indahu kuma Allah zai ambace su cikin waɗanda suke gurinsa suwa suke gurinsa waɗansu malamai suka ce mala'iku waɗansu kuma suka ce a wadda Allah zai ambace su fi man inda hu cikin gungun mutanen da Allah yake warewa ya ambace su a gurinsa kuma za a sa da ku da kuku haɗa a masallaci wannan dalili ne da ya sa malamai suke raya in waɗannan lokuta da sauraron ƙur'ani da karanta shi da tafsirin tafsirinsa da tarjamarsa don koyi da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ya kuma tafi da lokaci cikin ibadar Allah kuma a kan littafin Allah ina roƙon Allah ya sa mu kasance cikinsu albarkacin wannan alƙur'ani da kuma falalar wannan wata da yake da shi a gurin Allah ta kuma sha'ar ta'ala muna cikin suratul qasas wato kafin na mishi fatha kenan suka ce isasun hayaliya shi ne kawai na tatsuniyoyi wanda ake ambatar su ko irin wanda iyaye da kakanni suke yi abin da ya da bai faru ba irin su labarin shehu jaha da sauransu ko ƙasassun newa gairuwa yi amma ƙasas irin wanda ƙur'ani ya faɗa da shi ne waƙi iya ana labarurruka ne tarihi ne kistoshi ne tabbatattu wanda sun faru sun tabbata na hannu na kusto alaika ahsanal qasas a ƙurani yana amfani da qasas na kusto alaika muna baka tarihi muna baka kista shine a gutsuro wani labari na wani mutum ko na wasu jama'a a baka labari labarin nan kamar da ƙwar'ani malamin suka ce ya tafi gida uku ko hudu wani ɓangaren yana magana ne a kan tauhidi sanin Allah yadda za a san Allah da ayoyinsa da kaunin da halittar sama da ƙasa da rana da wata da sauransu wani ana sanin Allah da ayoyin Allah ta ƙur'ani ya kunshi tauhidi kashi na biyu ƙur'ani ya kunshi ahkam hukunce-hukunce da mu'amala ta yau da kullum ta rayuwa hukunce-hukuncen aure rayuwar zamantacewa makwabtaka gado kaza kaza kaza da sauran yadda za a bauta wa Allah kuma wani bangare kuma ya kunshi shi ne da tarihi da labarai na mutanen kirki da na mutanen banza yadda za ka ƙaru da ƙadika na fi ƙasa fihim ibaratan da ulil albab in ka ji labarai bukatan tarihi mai annabi ta fihi na ba'u ma ƙablako wa khabaru ma ba da ku? a cikin ƙur'ani na akwai labarin waɗanda suka zo gabaninku akwai kuma labarin waɗanda za su zo bayanku da ne hikima jin labarai shi ne hikimar tana baiwa kistoshi jin labari kista mai amfani mai fa'ida tana baiwa tarihin annabawa tarihin masu mulki tarihin masu kuɗi tarihin mutanen kirki daban-daban da mutanen banza don aikoyi da mutanen kirki a nisanci halayen mutanen banza sannan a ji irin abin da ya samu mutanen banza na akiba gairu mahmuda ƙarshensu bai yi kyau ba sai da su ma mutanen yanzu idan ba su kiyaye ba ƙarshen ba zai kyau ba don su ɗauki lesson ibra abin la'akari abin lura don ya zama musu fitila da haske sannan kuma Allah na bada labarin istoshi <coughs> kamar da yake faɗa cewa wa kullun naqsu alayka min anba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fu'adaka muna baka labarin wa'ancan annabawa ne don mu tabbatar da zuciyarka ka ƙara haƙuri ka ƙara juriya ka ƙara sanin abin da aka yi wa 'yan uwanka na sharri na ƙazafi na ƙaryatawa na gaya musu mugayen maganganu bokaye ne masu sihiri ne an bar addinin iyaye da kakanni duk wannan kar ya cutar da kai ya zama tasliya haƙurtarwa da annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma masu wa'azi baki daya wakil labarai na da amfani musamman na gaskiya na ƙur'ani waɗanda babu ko kwanto a cikin shi sa Allah ce zalikal kitabu larai ba fihi wannan littafin kwakwanto ma ba ba shakka ba dawutuka ba komai daga Allah yake to ƙarshen kisa da muka karanta ko muke ciki shine magana ne akan annabi Musa alaihi salatu wassalam da Fir'auna da irin gwagwarmai da annabi Musa ya shiga tun daga aika shi da aka yi zuwa gurin Fir'auna da ɗan uwansa annabi harun da yadda suka je da ayoyi mabambanta an ce ayoyi mu'jizai mu'jizat albahira alqahira wato alamomi da suke nuna gaskiyarsu wadda suke yanke tunanin duk mai tunani amma duk da aka aka karyata irin su amfani da hannunsa wajen haske da yake kamar security light da sauran abubuwa irin su sanda daidai da su wannan bai sa a cikin karyata shi ba Ko Allah ya ba mu labarin wannan labari da mai da ya yi da yadda bisa kuskure muka ja cikin wannan tsoron. ya yi kisan kai mai ma na kisan kai a garin raba fitina a garin ya hana zalunci ya maru wani mutum bawa ka ho musa aka a alaihi musa ya mare shi sai ya mutu bisa tsotsai wani allah ya yi zai mutu sai sababi ya zama wannan ya sa ya gudu saboda tsoro irin na ɗan adam za a kashe shi ana ta an shirya conference an shirya mutamar a kansa aka zo aka gaya masa ya gudu ya tafi madiyana ya zo madiyana ya haɗu da wannan dattijo da 'ya'yansa guda biyu har Allah ya sa ya auri ɗaya daga ciki bayan ya yi mata hidima ta shekara takwas ko sama da haka daga nan ya tafi da iyalansa ka qada mu al-ajala wa sara bi ahlihi anaka min janibi turi nara har ya zo inda Allah madaukakin sarki yace ya koma gidan. ya ba shi annabta ya yi magana da shi a gindin dutsen turi sina cewa ya koma gida ya zama annabi an aike shi ya zama manzo ina gurin fir'auna fir'aunan da na guje masa yake nema na zai kashe ni aka ce ka daidai sai ina jin tsoron kashe kashe na Allah ya ce a ya faɗi waɗannan labarai a gurare da dama kamar suratul shu'ara inni kafu an yaqtulun ala kalla Allah ce ba zai yi ba A nan ma kuma yake cewa sana shuddu daga bi a fika wa na kuma naj'alu lakuma subhanan fala kuma an tuma bi ayatina na galibun domin tsaya daidai wannan aya ma mu tashi kan inda yake ta ja a musa bi bayyana ta. نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى نعم وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين نعم وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عندي ومن تكون له عاقبة الدار نعم. إنه لا يفلح الظالمون فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات يا عند موسى يجي موسى da ayoyinmu bayyanannu ƙalin sai ma haza wannan ba wani abu bane illa sihirin muftara wannan sihiri ne kawai da aka kirkiro shi wa ma samina bi haza mu da ɗaya ba mu taɓa jin irin wannan ba fi ba ina awwalin game da iyayenmu da kakanninmu na farko faƙala musa shi ko musa sai ya ce rabbi a'lamu ubangiji na shi ya fi kowa sani neman ja abin huda game da waye ya zo da shirya min inda shi da gojinsa wa man ta kuna lahu akibat da kuma akibar samun nasara waye za ta kasance a hannun shi hula yi yuflihu zalimun lalle zalimai ba za su taba cin nasara ko kuma ba sa cin nasara wannan aya Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar mana da abubuwa da yawa cikin ta na farko Allah ya yace falamma a Musa Allah ya ambaci labarin Annabi Musa kamar da muka faɗa a gurare da yawa da sunan shi ƙarara. yana daga cikin abubuwa muhimmai da muka faɗa cewa ambatan suna a Kur'ani ba shine mafi muhimmanci ba duk wanda ka ji Allah ya ambaci sunansa galiban annabawa ne wasu annaba ma Allah bai ambaci sunayensu ba ba dai malaman mu suna so Allah ya ambaci manzanni kamar wajen ashirin da biyar a cikin Qur'ani amma ka diba Fir'auna an ambace shi a cikin Qur'ani aka ce ya fi so talatin wajen so saba'in da wani abu don a gane cewa shi mutumin banza ne ma amma bayyana sunansa ba daraja ba kawai tsiya ce ta janyo aka ma ambaci sunan shi babu wata mata kuma ka kalli mutanen kirki da aka yi ka kalli matan annabawa ka kalli matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba wadda aka ambaci sunanta a Qur'ani sai mata ɗaya ita ce Maryam Maryam duk sunan ba ambaci su ba saboda ka da aka ambaci labari kada ka rika damuwa da ya sunan mutumin labarin ake so kai ka lura da wa qala rajulun mu'minun min ahli fir'auna yaktumu imanahu rajulun aka ce wani mutum waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a waja'a rajulun min aqsal madinati yas'a قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين ko da ka labarai da yawa ba ambaci sunan ba a sahabul kafi ba wanda ya ambaci sunan kawai innahu qasiyatun amanu bi rabbihim azidnahum huda samari ne kawai me sunan su min sunan su Allahu ala amma na ga mana cewa ko da ya rubuto tambaya waya sunan karansu yake sai sun eh? ba sunan ba ma sunansu ba sunan karen wai da launinsa baƙi ne ko fari ne ko ja ne ko baƙi ne to su kansu ma ba amfaci sunansu ba da so da aka kada sanin suna ya dame ka me yayi me ya aikata mutum don kai koyi da shi kawai shine abin da yake muhimmanci to Allah ya ce Musa ya zo musu da ayoyin mu ayoyin ma'anan mun sha magana akan lafazin aya ma'anar aya a lokacin larabci tana nufin alama shi shine ma'ana aya ko kuma tana daukar ma'ana guda biyu ko dai aya maqru'a aya wadda ake karanta kamar ayar qur'ani a karanta alif lam mim zalikal kitabu la rayba fi ta wannan ayat maqru'a kenan akwai kuma ayoyi na Allah wanda ake iya gani da mu'ujizoji da ana ce musu ayoyi to waɗannan su ne galibin Allah yake magana a kai ba ayoyin da ake karanta a alamomi sayinin da ke nuna cewa annabin musu annabin Allah ne su kuma ayoyi ko alamomi sun kasu gida uku akwai wanda suke bayyana a hannun annabin Allah ana ana sai mata mai mu'jiza ko mu'jiza ma'ana mu'jiza abinda ake challenging da shi ake kalubalantar mutane da shi in sun isa su zo da irinsa an fi ƙarfinsa an gagare su aya da ta fi ƙarfinsu ba za su iya zuwa da ita ba ita ce mu'jiza wannan ba ta bayyana a hannun kowa sai annabin Allah akwai kuma abinda ake kira karama ita ma aya karama shi ma harkul ada ne abinda ya saba wa al'ada mai ma ne saba al'ada abinda ba fiye gani ba abinda ba haka yake tabbata ba kamar haihuwar annabi isa ba haka take tabbata ba ita hanyar aure da uwa da uba wannan harkul ada kamar abinda ya faru ga ita kanta mahaifiyar annabi musa a mahaifiyar annabi isa na karamomi da Allah ya nuna na zuwan abinci ba lokacinsa ba da yadda ba kawowa aka yi ba Allah ne ya sa aka kawo mata daga aljanna anna laki haza wai ta ina ke samu wannan abinci alat huwa min indillah inna Allah yarzuqu man yasha'u bi ghairi hisab wannan ba a kiransa mu'jiza karama ce ma'ana wanda ba annabi ba in aka ga waɗannan abubuwa suna bayyana sai a ce wannan karama ce ma'ana karama sakamakon riƙonka da Allah sakamakon rikonka da wannan annabin na zamaninka sai ubangiji ya karrama ka da wasu abubuwa na mutunci wanda zai rika nuna cewa wannan mutumin lahu sha'anun azimun inda ba. yana da wani sha'ani mai girma a gurin Allah ba mutumin banza ba ko karama kuwa ita ba a challenging da ita ba a tahaddi da ita ba cewa zan nuna muku ana bayyana ne a hannun mutumin kirki ba tare ma da ya sani ba ko ya ce zan nuna muku ba wani abu ma sai ya faru shi bai ma sani ba sai dai a gaya mishi wannan ya faru cikin sahabbai ya faru cikin tabi'ai kuma har rana mai kamata yau yana faruwa karama ba ta yankewa domin tana nuna gaskiyar annabi saboda an rike addininsa ne kafa misali ko a yau za ga an yi gobara ƙur'ani bai ƙone ba shi kanai masallaci bai ƙone ba wani sunan Allah ga bai ƙone ba wannan karama ce ga al'ummar annabi ya aka yi komai ya rushe banda masallaci yana nuna gaskiyar abin Ko ka ga an taɓa Allah wani abu ya faru yana nuna karama ga musulman zamanin gaba ɗaya da kuma gaskiyar annabin to wannan babu shakka ana ce mata karama idan kuma mutum ya zama shedanin shedanu barin allansa ya yawa nisa ga barin allansa ya yi nisa ya zama shedanin kansa da shi ma za a iya samun harkul ada wani abu da yake saba wa al'ada ya rika bayyana a tare da shi wannan me yake ce mishi istidraj kamun talala ake mashi in mutum ya shiga faɗin mugayen zance game da Allah ya rika faɗin maganganu game da Allah yana kafirci na fitar hankali ba <coughs> za ga abubuwa na faruwa da shi wanda ya saba al'ada da ta wannan istigraji ake mishi ko ka gana ana ƙara masa lafiya ko yana yin wasu abubuwa wanda sun wuce hankali ta hatta bokaye abinda suke yi gashi suna zagin Allah suna faɗin maganganu kuma Allah na biya musu bukata to wannan ba karama ba istidraji sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun Allah ya ce mune musu kamun talala ne ta inda ba sa tsammani za mu kama su ta inda ba sa zato ba sa tsammani Su da aka kada mutum ya yaudaru ya dauka cewa ko horewa ce aka yi mishi ko birgewa ce duk abin da ka riƙe sai ubangiji ya sa wani abu ya bayyana gare ka su wannan mala'iku ne suke musu hidima wannan kuma shaidanu aljanu ne suke musu hidima su suke taimaka musu to da haka menene ayoyi a nan su ne ba ayoyin ƙur'ani ba ba ayoyin linjila ko a taura ba <coughs> su ne ayoyin da zai zo da suna alama da ke nuna shi fa annabi ne a yadda da shi falamma hun musa bi ayatina kuma yace bayyinatin ayoyin ma a fili nun wala kada atayna musa tis'a ayatin bayyinatin fas'al albani isra'ila mun ba shi ayoyi nun a fili wajen guda tara to dai ya zo da su irin su dufana irin su wal jarada wal umala wad dafadi'a wad jama ayatun mufassala sai ya zo da su amma duk da haka wannan bai hana a karyata shi ba da ya zo din kalu sai suka ce ma haza wannan ba wani abu bane illa sihirun sihiri ne kaji abin da suka ma da raddi menene sihiri rufa ido turkulle da bahaushe yake cewa ko ka ce jifa duk sunansa ne shi sihiri mun sha yin bayani a kansa cewa haɗa-haɗa ne turkulle ne kuma baya faruwa an haɗa da aljanu shaidanin aljanu da mai sihirin da kuma wani lokaci asar shine wani abu daga cikin abin da ya fito daga cikin wanda za a yi sihiri ko dai kasar da ya taka ko ruwan da ya sha ya rage ko kuma rigar da ya sa ya gumi a jiki kamar wanda wuya ɗinsa ko farcensa ko gashinsa ya ce je ka ɗauko wani abu nasa kawo mana farcensa kawo mana gashinsa shi bokan ne zai faɗa don ya kawo sai a haɗa wani za a haɗa ne a saka a ɗaure a cikin maɗaure shi ne ake ta na fasati fil okadi a je a jefa a ribiya ko a ruwa ruwa ya tafi da shi ko a sa a bakin wata dabba a binne ta da ranta ko a ɗaura wa wata kurciya ko hasbiya ko tattabara a sake ta a ce yadda ta tafi din haka za ka tabinta illa masha Allah daga nan har mai dugo da za a ga mutum a ƙasa yana tafiya saboda wannan tattabara ko wannan hasbiyar tana nan tana tafiya shi ma yana fin tabbata mutu ba layar kuma tana cikinsa wannan sihiri kenan sihirin nan kuma mun yi mun karatu a kan shi a cikin littafin mu na at-sarimul battar ittasaddi li saharatil ashra na wahid abdul salam bari akwai sihirin junun sihirin da za a sa mutum hauka a hauka ta ce amma da an ja ɓata sihirin zai da hayyacinsa ba sihiri ba ne na taɓuwar ƙwaƙwalwa wato ba hauka ne na taɓuwar ƙwaƙwalwa ba sihiri ne aka yi na haukatarwa sihirin junun akwai kuma sihiru tafirikin sihirin da za a idan a raba mutum da wani ko aboki da aboki ko mata da miji ko abokin sana'a da abokin sana'a ko yaron gida da uban gidan da uban gidan shi a yi kokarin raba an ga yana kaunarsa yana taimaka mishi to wallahi sai mun gabayin sai mun raba ko a kasuwa ko ƴaƴan mai gidan ko matan shi ko abokan sana'a shi a gurin ko ɗaya daga cikin 'ya'yan masu yi masa aiki a shagon nasa ce mun ga ya fi son wani wallahi sai mun raba ko ba su suka hada ba fa amma sai sun raba game da sihiri wal iyazu billah ta fari kin sai ga dandana ya tsane shi akwai kuma sihirin mahabba sihirin da ake kira sihirin ƙauna. shi ma ba a san shi sa dole a so shi a sa dole sai ya kaso shi ko matan dole sai ta so shi ko ya sauta shi ne annabi ya kira shi da suna tiwala ko taula inna rufa wata ma'ima wata ta shirkun sai an yi shirka akwai kuma sihiru ta'dil zawa wato sihirin da za a hana mutum aure ko a hana ta aure ko an shirya auren ba zai yi ba ko maza za su zo so nawa abin ya wargaje wani kuma daga an ce fito shi na an kore shi kenan ba zai sake dawa ba wannan ya zo wannan ya zo wani ma sai an sa rana zai gudu ga wannan duk sihiri ne akwai kuma sihirin da za a yi wa mai auren shi kuma za a yi wa an bar shi ya yi auren amma ba za a bar shi je kusa da iyalin nasa ba za a bar shi ya kusance shi ba ko ta hanyar a cire mishi sha'awar ko kuma ba zai mayu ba wannan ana gane duka sihiri akwai kuma sihirin da ake da ake kira sihirin homon ko sihirin maras sihirin a sa'a mutum ciwo rashin lafiya rashin lafiya wato ba ta Allah da annabi ba ce rashin lafiya ce saboda ko ya ci wani abu ko ya taka wani abu <coughs> an yi sihiri ya taka ko an yi a riga ya sa sai wani ciwo ya same shi da ciwon kafa wani a takalmi ma aka samu shi yana takawa wallahi kafar ta ta kumbura ba ba ta warke ba ƙarshe sababin mutuwar su wani kuma sihirin za a yi mishi in ya zo gari kaza ko ma'aikata kaza sai kama ciwo sai ya koma gida ko sai ya koma garinsa sai samu lafiya da ya ja gurin aiki sai ciwo da gani wannan sihiri ne ba a san je gurin aikin ne so ake araba shi da gurin yi wannan ana yi kuma an gani an tabbatar waɗannan duka suna daga cikin anwa'u sihir nau'i nau'i na sihiri kuma karka zuwa da abubuwa ka tsorata a tsoronka kawai na farkon ka rike allah ka rike zikirori azkar sannan kana addu'o'i na neman kariya safa da yamma wanda annabi ya koyar in allah da allah zai tsare ka allah zai tsare ka kuma ko an yin to ba zai tasiri da yawa ba akwai kuma wanda yake kisa ma cikin sihirin ba akwai wanda muke so mai magana a kansa shine sihirin takhayyul shine sihirin rufa ido sihirin rufa ido ka rika ganin fari a matsayin baki ko baki a matsayin fari ko ka rika ganin wato abu ne wanda yake haka yake ko ba haka yake ba ido ne aka yi rufa idan kamar yadda mutanen annabi musa a musu sihiri saharu a ayunan nasi wastar wa ja'o bi sihirin abin sanduna ne kawai aka sace su sai suka zama macizai amma sihirin takayin ne kawai ba gaskiya ba sihirin rufa idan ne kamar yadda muka ce za ka ga irin masu sihirin nan wani ya ɗauko ƙusa yana tusawa a hancinsa talibi a gaban mutane kai za ka ga a hancin ya tusa amma ƙarya ne ko ya ɗauko ƙuka yana dirzawa yana dirzawa ya ɗauko wani abu yanka ta fere ya samu fata sai yana murɗawa yana yi amma ba za su shiga ba ya yi wa mutane rufa idan ga gurin kamar yana kartawa amma Allah ba a kan fata da yake sa idan ka ne ke nuna maka haka idan ka ne ko da ka duk an yi bayanin yadda ake yin sa irin sa aka yi wasu annabin Musa saharu na nasu wasu sarhabu to sai suka yi tsammanin saboda a wancan zamanin sihirin ya yaɗu sai suka yi zaton abinda annabin Musa ya zo da shi na wannan sanda in ya jefar ta zama katuwar matijiya. ko kuma wannan hannunsa ya rika haske da suka ce kawai ma haza illa sihirin muftara wannan wala ba na wani sihiri ne wanda aka kirkire shi aka yi creation dinsa aka yi innovation dinsa don kawai a bakatar da hankalin mutane sihirin muftara kuma mu ma samina bi haza ba mu ma taɓa jin irin wannan labarin bautar wai Allah shi shi kadai cewa bautar Allah shi kadai kuma wai Allah ma wai wai a sami yake wai kawai ba ma a ganin sa mu wannan ba mu taba jin wannan labarin ba a cikin iyaye da kakanni ma samina bi hadha fi aba'ina al awwali iyayen mu na farko farko ba taba ba taba faɗa ba wannan shine tunani da hankali da suke kautar da mutane daga bautar Allah fa qala musa sai musa yace rabbi a'lamu biman ja'a bil huda tsakani na da ku Allah shine mafi sanin waye ya zo da shari'a annabi musa yana faɗin wannan ne dan siga ta da'awa <clears throat> dan siga ta da'awa to da sannu za a gane da ni da ku waye mai gaskiya waye ya zo da gaskiya ni ne ko ku ne wa inna au iyyakum la ala hudan aw fi dalalin mubi Allah ya ce ka ce da su da ni da ku za a gane waye akan bata mabayyanin ni ne ko ku ne kaga aka ce da annabi mai faɗa haka tare da shi annabi ya san shi ne akan gaskiya amma saboda su ba sani ba sai a ce to za ku gano nan gaban mu ne ko ku ne akan gaskiya nan ma sai ce annabi Musa ya ce rabbi a'lam ubangiji na shi yafi kowa sanin biman ja'a bil huda wane ne ya zo da gaskiya ni ne ko ku ne Allah shi ya fi kowa cikin wa man kuna lahu aqibatud dar aqibatud dar ana nufin ƙarshen rayuwa nan gaba nasara da cin nasara da samun ɗaukaka da bayyanar gaskiya wane ne za ta bayyana a hannunsa shi ne bararabi ce ce ta da ƙarshen gidan ƙarshen gini ƙarshen zamantakewa a ƙarshen yau da kullum za a gano waye gaskiya za ta bayyana a hannunta amma dai ku sani innahu la yuflihu al-kafirun innahu la yuflihu az-zalimun har abada azzalimai ba za su yi nasara wasu ka ce azzaliman ake nufi na haƙiƙa wasu ka ce azzalimun al-mushrikun masu shirka da Allah dan Allah yace wal kafiruna hum zalimun kafirai su ne azzalimai <coughs> saboda sun yi zalunci sun yi shirka innahu wannan damiru sha'an yadda lamarin yake kuwa a yanzu tunda da ku gano ni ne ko ku ne akan gaskiya ba fa innahu la yuflihu zalimun azzalimai masu shirka masu ban wani Allah ba za su ci nasara ba ƙarshen rayuwarsu ba za su yi kyau ba za a gano masu tauhidi wasu addini na gaskiya su ne za su ci nasara kuma ƙarshe an gano annabi musa ne ya ci nasara abin da ya faɗa ya tabbata ya aya ta gaba Allah ya ce وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري نعم فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعلني صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى نعم وإني لأظنه من الكاذبين نعم واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين نعم وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار نعم. ويوم القيامة لا ينصرون نعم. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين فقال فرعون فرعون يفي يا أيها الملأ يا كو بنغن يا مجلسة يا كو من ينقري ما علمت لكم ni ban taba sani a gare ku min ilahin gairi na akwai wani abun bauta in ba ni ba wa li ya hamanu ala tsini ya kai hamana abin wazirinsa kenan yi ƙoƙari ka ƙulla min ka shirya min ka gina min a bisa wani yunƙu ko ƙasa mai taɓo ana ka ƙulla aikin gini wajen alli sarhan, ka sanya min wani ƙaton gini ka ta farin ƙasar munis da alli tabbas na da in na samu wannan dogon beni asalin ila ilahi musa zan leko zan kayo zuwa ga ubangijin musa da yake cewa yana da wani ubangiji a sama zan leko koma ina yake allah wa yin la azunnuhu min kafirin ni ina da tabbacin cewa kawai makarici ne yana daga cikin makarita ba gaskiya yake ba da yake waya ko na Allah a sama wastakbara Allah ya ce ya girman kai kowa wajinu da hoki da ‘yan kan zagin rundunar shi al'arbi a ban ƙasa sun yi girman kai bai da haƙi ba tare da haƙi ba rana babu tantanta wa zannu kuma sun yi zartan sun yi tsammanin annahum ilaina layar ji'un ko layar ji'un. kwata kwata ba za a dawo da su zuwa gare mu ba fa kaznahu Allah ce sai muka kama shi wa junudahu da shi da rundunar tasa da sojojin da yan sandan nashi fana baznahum muka tsindima su muka jefa su filiyammi a cikin teku fanzur kaifa kana su zalim dan Allah kalli yaya karshen azaluman ya zama Ya yi kyau fa bai kyau ba bai yi kyau ba a a'immatan yad'una ila an-nari kuma muka sanya su sune jagorori leaders shugabanni masu kira zuwa ga wuta a yau malkiyamati la ba na kiyama kuwa ba za a taimake su ba wa su ba na hufi hazihi duniya la'ana kuma a wannan duniya duk da sun mutu sai muka biyo musu baya da tsinuwa duk inda aka ambata sunan su ta fi Allah ya tsine musu wa ya mata yin kiyama ta zo kuma hum min al su suna daga cikin mugayen miyagun mutane da ake munana su masu muni wal iyadu billah ji waɗannan ayoyi masu ban mamaki Ra'auna ne ce ya yi mala'u ya ko mala'u asalin mala'u su ne manyan gari <clears throat> al mala'u manyan gari masu kuɗi masu mulki tun daga masu unguwanni daga tsarkuta hakimansa ya tara su baki ɗaya da gwamnoninsa shine ya yi mala'u da yanzu ba mata talaka ake ba tukuna kawai ya tara mala'u ne manyan gari wanda su ne masu juya garin masu rula garin masu dabbar garin su ya tara ƙananan mutane mai Allah ya ce fasta kafa ƙomahu fa ata'u innahum kanu qawman fasiqin ya ma rena musu hankali ne dole suka kafi ya wawuntar da hankalinsu ba su ma isa a nemi shawararsu ba yanzu manyan garin kawai ya tara da gwamnoni da 'yan majalisu da kaza da kaza da ministoci suna yi wal me ya ma alimtu lakum min ilahin ghairi ni a tunani na ma a mafarki na ma wallahi ban taba sanin akwai wani abun bauta in ba ni ba wai dama kuna da wani Allah ma ba ni ba ne kuna da wani abin bauta ma ba ni ba ni ban ma taba sani ba shi ya ɗauka wai shi kadai ne ilahu abin bauta dan ya ce faha shara da ya tara mutane fatsala ana rabbukum al'ala wasu malamai suka ce bayan ya yi wannan taron na farko ne da ya ce bai taba sanin akwai wani abin bauta ba a duk duniya sai shi to an tafi ana to ah, ya zai ce bai taba sani ba bayan musulmai da sun muta sun ce suna da wani abin bauta yana nufin bai taba jin labari ba ai tuwa na ma suna da abin bauta to da ya ji wannan labarin shine faha sharafa na da sai ya sace taro na duniyar sa baki daya sai ya tashi ya hau kan mimbari ya kiran ya ce to in ma kuna tunanin akwai wani ilahu bayan ni to ne ana kuma al'a'la ni ne mafi ɗaukaka cikin allolin mu musulmi da muke cewa subhana rabbi a'la subhana rabbi a'la babu shakka min zama tsakaninmu da shi kamar nisan sama da ƙasa mu muna ta rabbi a'la ubangijinmu shine maɗaukaki, shi kuma ya ce ana kuma al'a'la to wannan kokwantan yake so ya cire wa mutane sannan musa yana da aƙidar cewa allansa a sama yake ya gaya fir'auna duk annabawa sun gina a kan haka allansu na sama allansu na sama allan da yake sama ubangijin da ke sama duk annabawa haka suke cewa ma'ana kowane annabi ya yarda allansa a sama yake tunanin cewa Allah yana ko ina wannan wani tunani ne da ya zo daga baya daga wani masu ilimin kalam to Allah ba a san yake ba wannan mugun zance ne na fata an gane shi yasa Fir'auna shi ma da aka ce mishi Allah a sama yake wa ya gaya masa Musa alaihi salatu wassalam <clears throat> da aka ce yake da babban wazirin ina so a min gini wa idili ya Haman ya kai Haman ai mini katan bene hawa bayan hawa hawa bayan hawa mai jini mai tsawo asirin munif asirin rafi mai jini mai mai tsayi ina so zan hau inda ba su da jirage a wancan lokaci ba wannan technology din babu ci gaban da sai dai a gini da Firauna ya zo a wannan zamani da ake gine-gine ka shiga manyan birane ka je China ka je London ka ga dogayen benaye iya ganinka mai tsayi ne da a wannan zamanin ne da ba a san ginin da zai ba sai ce zai je hau kan ginin Allan da yake cewa yana sama fa attali'u ila ilahi Musa zan je in leko Allan Musa wani guri yake ce la'alli <coughs> wato wai zan hau asbab asbab as ce. fa attala ila ilahi Musa wa inni la azunnahu kadiba ina zaton ƙarya yake ina zatan ƙarya yake da yasa ko wani alka a sama fa attala ila ilahi Musa zan je in leko ubangijin Musa wa inni la azunnahu min al-kadibin ni ina zaton wallahi ƙarya yake kaga shi ma shakku ya shige shi bai tabbatar ba so da haka wannan aya kamar da ibnu taymiya ya fara cikin littattafan sana aqida daga ciki akwai aqidatu bahawiyya aqidatu wasiliya kai ta al-islam islamin taymiya shi kawo wannan aya a matsayin hujja cewa annabawan Allah ma sun yadda Allah a sani yake ke sa ya sai sama zai je ya yaki ubangijin annabi Musa wa inni la azunnuhu min al-kadhibin Allah ya ce wasu takbara ya yi girman kai sosai ya shige gona da iri huwa wazano da hoshi shi da dindina shi wato sun yi abin da ya wuce ɗan adamtaka sun yi abin da ya wuce hankali suna yin mulki na fir'aunanci fil ardi a ban ƙasa bai gairi da haƙi ba da cancanta ba ba su cancanta su irin wannan tsoruwa akan ƙasan mulki na jabderance mulki na mai da mutane bayi don ya mai da mutane bayi sai dai a bauta mishi bauta masa ake yi wazannu annahum ilaina la yurja'un to sun dauka ba za su dawo gare mu ba Allah yana cewa kullun yurja'un ba kai ne za ka zo da kanka ba kawo ka za a yi wata ku yawman turja'una fihi ila Allah ba ta sai tarji'una ba ku ji tsoron wata rana da dawo da ku za'a kun shirya ba ku shirya ba kawai lokaci ya kawo ku za'a a da ba magana ce wai kai ne kake so ka mutu ran kaza Allah ne yake da damar da zai ce kawai wane lokacin sai a kawo shi gurin mu ba sun yi tsammanin ba za a kawo su ba wa zannu annahum la yurja'un fa akhadna sai muka kama shi kamu irin kamu Allah <clears throat> irin wancan istidraji din sanan sai zarifuhum min haythu la ya'lamun wa junudahu da shi da rindina shi din sai muka kama shi fa na baznahum fil yammi al yammu bi ma'ana al bahr al bahr katan koji si babban katafaren koji a nan muka tsindima shi a nan muka faɗa. muka muka muka da shi muka dilmiyar da shi a agharaka na filiyan mi a cikin teku a gwanin shi ne kamun Allah Allah ya tashi kama mutum cikin ruwan sanyi ƙarshe kowa ya zo ya gani cewa ƙarshensa bai kyau ba shi sa ya ce fanzur dan Allah kalli dubi kaifa kana batul zalimin yaya ƙarshen azalimai ya zama da wannan alama ce da ke nuna duk azalimi ƙarshen ba zai kyau ba da zalimi ake ba ta kyau haka ka kiyayi zalunci la na idan ma kunta muqtadiran az-zulmu yarji'u uqbahu ila an-nadam tanamu aynaka wal mazlumu muntabihun yad'u alayka wa aynu llahi lam tanani kake zalunci karshen baya kyau ubangiji baya sa karshen azalimi ne kyau karshe ne ya biyo bayan duk wani mai kira zuwa ga wani Allah duk wani mai kira zuwa ga wuta duk wani mai saban Allah shara'auna su ne shugabanninsa waje alinahun a immatan mun sanya su su ne leaders manya-manyan shugabannin da ya na ila na'ar ake kira zuwa ga wuta ma'ana duk wani shaidani yanzu da za a isa ta an riga ka an riga ka duk abin da za ka zo ka fara na ga bidiyon wani shaidani ya kwafa wani gilas yana wai shi da ma faɗan ne. wai shi jiran wutar yake yi wai wannan wutar da kuke tura jahannama ai mu ce nema mun shiga mu ita muke nema wai shi yana izini ga musulunci da addini kuma masu cewa akwai jahannama kuka za su shi wallahi jiran ma jahannama yake da kuke cewa akwai sa ko ba ku ba bane to wannan an riga shi me eh, an riga shi kafin ka yi wata sun yi waje alinakum a immatin ya da'una ilan na wa yau mal kiyamati la yunsarun ranar kiyama kuma Allah ya ce ba za a taɓa taimakon su ba sannan ƙarshe Allah ya ce a wannan duniya mun fi yawa musu da la'ana duk inda aka ambaci sunan shi tsinuwa ce fir'auna la'anahullah fir'auna la'anahullah har duniya ta tashi ana tsine musu albarka wa yau yawmal qiyamati hum min al-maqdusin ranar kiyama kuma yana cikin miyagu munana wanda za su tashi cikin mummunan sifa ana nuna muku cewa lokaci yayi Allah ta ko wa ta'ala ya sa mu dace abubuwan da muka ji Allah ya ba mu ikon aiki da shi Allah kuma ya ba mu lada baki daya to da haka muna ci gaba da tunatar da ayyukan marayu daga na har zuwa 20 ga wata wanda Allah ya hore mu shi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh